sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. wannan ko wannan koronan da ta hana jama'a saka takunkun sa kwatance ta. a to uh, malama grace aikin san kowa abin da yake da shi shi yake bayarwa amma wakan tai ma'ana kware da gaske to tai ma'ana kuma ke ga ai uh, wato dole a jinjina musu saboda ke ga irin su ba ba irin mawakan da za su rubuta ne su yi nazari su tsaya a a kai tsaye ne ake yin ta duk fasaha da ta shigo a lokacin ne ake faɗanta. eh kaga kamar yadda suke abu da ya burge ni ma a ciki sun yi kira ga dukan addinai a mm. a roƙi Allah saboda mm. wannan bala'i dai kowa ya ga maganin shi Allah ne kadai. A kwarai da gaske kwarai kuwa. Aka ce tsimingiyar kan hanya faɗi yaro faɗi babba ba eh. ruwanta da attajiri ba ruwanta da talaka ba ruwanta da namiji ba ruwanta da mace. Kwarai kuwa haka ne ba ruwanta da addini ba ruwanta da kabilanci ko siyasa. To abin da wani abin da ya jawo hankali shine kasan dai kasashen duniya sun ɗauki matakan dakile wannan cutar wanda babban matakin da aka ɗauka da ake gani zai shawo kan cutar nan shine hana zirga-zirga din nan eh. da aka rufe kan iyakoki aka a jihohi ma da ko ina dai cikin duniya amma hana mutane fita daga gidajensu ko kuma zirga-zirga da ya sa ma kenan aka rufe ma'aikatu eh. to sai dai akwai wani abu da ya zama al'ada musamman a kasashen nahiyar afirka wato ziyarar nan irin ziyarar nan kana zaune an an ba da wannan umarni ne sabili da mutane su zauna a gida amma eh, an ce ku zauna a gida ba a zauna a gida ba eh amma amma menene dalilin watakila da ake ziyartar nasu ai ina ga akwai dalili eh to to al'ada ce da aka saba a zo kawai a gaisuwa kuma musamman ma wannan lokacin da eh, fi layi akwai mabukata akwai waɗanda sai sun fita suke samun abincin yau na yau ballantana na gobe to an zo an ce a zauna gida ba tare da an yi wani kyakkyawan tanajin da za a taimaka ma talakawa don samun abun biyan bukatan yau da kullum ba to in sun san akwai inda za su je su dan samu wani tallafi kai ni na san in gaya maka a ƙauye ko dan aje in an san daidai lokacin da za a sauke tuwo akwai wanda zai iya zuwa ziyara daidai lokacin tuwo dan shi ma ya samu a ci da shi yawwa kin san kin san yadda ake kiran shi ah, yankin mu na Sokoto shi ake kira kwaraka to Mm. to amma a nan akwai abubuwa guda biyu na lura waɗanda na san wannan matsalar ba za ta rasa nasaba da su ba na farko dai kamar yadda kika faɗa shine yanayin tattalin arzikin da al'umma suke ciki a wannan gurin na biyu kuma wato shine kamar yanayin zamantakewar al'ada wanda kin san irin waɗannan yankunan namu ba irin zama suke yi irin na birane ko kuma irin na kasashen turai a ce hanyar makka ce kowa da guzurinsa ba a mm. can irin an saba ne da taimakekeniya to musamman shi wanda ya rasa ko kuma wanda ba ya da to shi fa ba ya mm. tunanin duk wata doka ko duk wani abin da zai shigo wanda ya kamata a yanzu a duba a ga cewa lamari ya bambanta da da a yi mm. a tsaya a ɗan duba to amma ba sa tsayawa su yi wannan duba saboda irin yanayin da suke ciki da kuma irin yadda ita kuma al'adunmu suka wato yi tanadin irin sada zumunci ko kuma a'a zuwa nema ko kuma tallafawa marasa to ina ganin wannan abin shine yake kawo ire-iren waɗannan ziyarce-ziyarcen haka a waɗannan yankuna namu. To abin da za mu karfafa uh, gwiwa shine a mai da hankali kan umarnin hukumomi bukatar zaunawa a gida din nan an yi ta ne don a zauna a gida amma ba domin a shiga a fita a shiga wannan gida a fita wannan gida ba domin in kai misali in wa'annan da suke gidan nan da kuke ziyartar su suna da wannan ciwo ka kai ziyara sai ka dauka in kuma ba su da shi kai ka shiga inda ka dauko ta ka kawo sai su dauka to zaman gidan kowa ma bai zama da amfani ba kenan Na'am bayan ma wannan malama Grace kuma wani abu da na gani misali ana yi a yankunan namu yanzu haka a kin san an yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka. To sai kasance ina ganin wasu masu hannu da shunin da kuma wasu kungiyoyi irin na masu zaman kansu na farar hula din nan irin taimakon da suke badawa kuma sai nake ganin kamar kuma shi ma ai zai iya haifar da matsalar da ake gudu da aka ce jama'a su zauna. Yawwa sai a tara mutane ana dinga basu kuɗi haka cikin cinkoso ana ma wani wuri ma kiga ana ta hayaniya mm. wannan yana guga wani wani yana turin wannan kinga kenan abinda dokar da aka sa har ta sa aka ba da wannan tallafin kinga ba ta yi amfani ba kenan bata aka yake kaga kamar nan an nuna hoton wani bidiyon dan Najeriya ne ma ainihi ya eh. nuna cewa ya bude kofa ne kawai sai ya zo ya iske an kawo kayan tallafin nan bakin kofar shi bai ma san wani ya to haka gida gida ya kamata a je a raba su ba tare da mutane sun fito gidajen su ba in ma ka fito ya kamata a ce ka rasa sabili da ka fito ka kun yi cincirindo. Amma dai malama Grace ki san da wani abu na yadda irin nan kasashen ana iya haka na aje kofar gidanka tana rufe a ajiye maka abu sai ka fito ka gane shi ka dauka a can kan wallahi in an ka ajiye kofa na rufe. Ai ai ai <laughs> ku ne a ce za a baku amma kowa ya tsaya kofar gidan shi kowa ya wallahi ina tabbatar miki muddin gobirawa na yawatawa wallahi in aka ajiye wanda abu kwashewa za su yi da fatan Allah zai nuna mana ƙarshen wannan corona lafiya. Cutar corona shiga gaishe-gaishen nan da suke mu Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Ashiru Hashimu garin Yarima ƙaramar hukumar Gasol jihar Taraban Najeriya ya ce gaisuwa da fata alheri zuwa ga Mansur Baba Wuro na faɗa da Muhammad mai kayan miya Oji Gombe sai Sile Baban Benson Tela Taraba da Yusuf makanikin injin niƙa garin Gunduma sai Atiku ɗan Yarbawa a Kara Ghana da Shafale kafin magaji ɗan Yamusa Nasarawa. Sai na ta'ala mai yadi tela taraba da Salisu makanikin bohol garin mai hula ƙaramar hukumar Bali Taraba. Daga ƙarshe na gaida Modibo mai sigari cikin kasuwar Jalingo. sai gaisuwa ta gaba wadda ta fara da cewa assalamu alaikum ina gaida mahaifina alhaji haruna daba da alhaji maji sangaru da malam malam mai zanen hula gololo gololo da abubakar mb ashaka da alhaji dan kasa ashaka da abubakar jibrin dan gusau da abbas bin bas nguru da salisu abubakar ne da honorable umar bello ya yayaru allah ya sa daidai da muhammad habibu abubakar gombe da Ibrahim Salisu ɗan Kaduna sai baban gida Yusuf na faɗa da Kabiru Abubakar Bulayaki da Rafi'u Kakan Zaria da baban gida IBB Wacakal da baba gana Alhaji Dabuwan Guru da injiniya Saminu Adamu ƙauren na moda ƙarama hukumar rogon jihar Kano da Kadora Digaga ɗan Fulanin Warji. wasikan ta fito ne daga hannun angon aisha baffa wato haruna bajoga kenan to madalla to malama grace ni bari in nufaci jihar ku wato jihar katsina kenan Ah, inda muka sami sakon fata alkhairi a filin abar ya huce daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a a ah, zuwa ga usman mai nika mai ruwa road funtuwa da honorable alhaji shafi'u madawaki inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alaba katsina sai alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro a katsina da daukacin jama'ar garin damari da ke karamar karamar hukumar birnin gwarin jihar kaduna ya ce da kuma 'yan kungiyar muryar jama'a a duk inda suke daga can kuma sai jihar zamfara inda muka sami saƙon fatan alkhairi daga hafizu da gusau ya ce zuwa ga wato ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma abokinsa mahmud salihu kauran na moda sai abdullahi yahaya kaura da mubarak aliyu banga sai sojan najeriya lieutenant nura shehu da ke army super camp baga jihar borno da kuma wato mai nasara nasarawa funtuwa da malam abdullahi abubakar yabo gusau a ƙarshe da uban ƙasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba a gusau to sai wannan sai kuma gaisuwa fata alheri da fata an tashi lafiya ga regina tomnan da Rebecca T. Turaki da Hannatu Meshak sai Lekat S. Audu da Mary Kutiyo sai kuma Cecilia B. Bwans. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Hannatu Awari da Lami Isa da Doris H. Obadaya da Jamima Monday da Rifkatu Abok sai Mary Kudu da Rebecca Kamshua. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Mrs. Elizabeth Chukwu da esther sande da phoebe samuel da kuma ada kinto da fata sun tashi lafiya dukansu a cikin garin jos jihar plateau tumar la'anan nan kuma wato kasar jamhuriyar Nijar ce inda a can kuma muka sami sakon fata alkhairi na filin abar ya huce daga Jafar Alkasum ya ce da Allah zuwa ga Ali Abdullahi Doron Baga da Excellency Abubakar Salisu Arikime da Comrade Abubakar Arikime Potescom da Faizu Zulkifli sai Sanusi Alkasum da Abdulaziz Manaja kufantawa sai ismail alkasum da kasim alkasum da yusuf salisu dan fulanin wara Uh, da yusuf suleiman tarmasuwa nijar daga karshe ce yana fata alhari ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka To sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Shitu Mahuta shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar dume jihar Katsina Najeriya ya ce dimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga filin abar ya huce na muryar Amurka gaisuwarsa kenan. sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun yusuf bazuka mai leda gwalolo jihar bauchi ya ce salam sashen hausa na murya amurka ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga musa badewa gaskiya akwai ranar ta garin alhaji da kabiru direba jaliya da alhaji bashir dan koli girgir da abdullahi yalo tarajim da sabi'u mai manja gamawa da kawule maina mai maganin dabbobi gololo da rabi'u datti mai kayan miya gololo da malam malam mai zanen hula gololo da nima kaina kai ma lambobin sun samu shiga da fatan allah ya kare mu daga cutar covid-19 amin sun ma'amin to madalla to muna ko godiya kwarai da gaske sai a ah, sakon da muka samu daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau zuwa ga babban su kenan wato sun ma baki mukami ke ce babbar kawar tasu fa malama Grace babban magana ne ce ko dan <laughs> mata ta fito su wane ne kace Jamila da Fati matan ado salati goma ga annabi a rijau to madalla eh, manyan kawaye na gode kwarai da ah, gaskiya labar dubinci amin san farko suka ce zuwa ga kawarsu Grace Alheri Abdu sai Shehu Adamu Rijau da Umar Abdullahi Gambaki Allah ya sa na faɗa daidai sai Rilwanu mai akwai bodin ga da Tukur Harka tsohon garin Rijau da Yana matan Garba Sobiola Gashuwa ko kuma matar Garba Sabiola Gashuwa da Gali Sirajo Faki da Ashiru Lawal na goma ruwan bore sai Yunusa Tanko Bani Mbaka sai Mansur Babawo na fada da Mutawakkil Gambo Doko da Umar Baban Yaya Sabon Gida sai Malam Hassan tungan Magaji Darangi sai kuma Zainab Hussaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau da zainab buhari haya nguru sai mai lange-lange yalwaya wuri a ƙarshe muna gaida gogan namu wato ado salati goma ga annabi rijau To kamar yadda muke faɗa kullum komi ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka wannan ce za ta kasance gaisuwar mu ta ƙarshe a yau da lokaci zai ba mu damar ɗauka. Wato gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fataskum ya ce ina gaida Mamuda mai sai da magani Garba Shede da hafiz sani murabus attajiri da sadi dandari allah ya sana faɗi wannan daidai da shehu adamu rijau da hamisu heri potoskum da bako umara kandilwa bukar da salisu zakari gidan rumji jamhuriyar nijar da usman manika mai ruwa road daga ƙarshe yana gaida funtuwa isa lawan girgir magajin garin girgir ta zo gare mu annoba wayo corona wayo cutar corona ta sa ba za mu je kasuwa mu je gona ba masallatan juma'a an kulle da wayon na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke hannu nan na sanya takunkumi na koma gida ba za ya fito ba. Dattijo. Na amya aka yi ji kalle na. Takunkumi da wanke hannu su kaɗai ba za su ma komai ba. Maganin ta na Sabon Ubangiji. zunuban da muke suka zamana. Cutar corona ma shaku rashin kunya a kawa Allah kuma ba za ta kau ba sai mun tuba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير albarkacin ƙananan yara albarkar managarcan bayi. bayan sayar bala'u illa bi nasiya wa ma rufi a illa bi tauba. Ke me ta ce cikin larabci. Da oge saukar da bala'i bai tafiya sai da istighfari. Astaghfirullah, astaghfirullah. astaghfirullah Allah astaghfirullah shugabanni talakawa to malaman mu da yan kasuwa masu hukunci alkalai ma'aikatan tsaron mu jami'ai da sauran masu madafan iko talakawan birni ko saƙo. jama'a maza da mata kowa ya san abin da yake yi wa Allah wanda ba daidai ba mu daina kawai mu tuba astaghfirullah Allah matakan da gwamnati ke ɗauka. mai hakuri da su karbi kuka da su umarnin ma'aikatan lafiya Robi riko da su, karbi wasa da su. In a ce mu gida mu don kariyar mu ne. Da ka ci alama ka keɓe kanka kar ka shiga mutane. Dan ka je labarin inda cutar take to kare shiga. idan kana garin da cutar take dokar da ka fita mu na zargin ba gaskiya ba ce ba kada da mu karyata mu daina zargin cewa waɗansu mu suka kirkira ta mu roƙi Allah Ubangiji mu sun kuya ƙasa ba. Cutar corona ma shaƙo. Kana bani labarin gobe. Wato, ai, wai saboda kin san an ce wai wanda ya saba kai gida sai ya kai. wai bare barin nan sun ji kwana biyu irin na na haska fitila na ga wato ina ina ina ina ina ina bayyaka gobirawan nan shine wai to su ma abin na san sun ji na dan kyale su kwana biyu shine abin bai abin nan ba sai ɗaya daga cikin su daga cikin su ɗaya daga cikin su kawai ya tuna wa kansu asiri eh, tun da dai wato Isa Lawan Girgir ka buƙaci in taɓo ku to shikenan yau zan taɓo ku dade na na dan baku hutu amma da kanshi ya bani labarin dan uwan shi babarbare bare <laughs> kuwa eh, gida ah, wai dara ta ci gida ya jira daina na ambato to yau za ambato ku malam lawan girgir saboda haka sauran bari bari kada ku yi kuka da ni ku yi kuka da lawan girgir shi ya taɓo ku isa lawan girgir eh wai eh, labarin da ya turo mana wani bare ne yana aikin gadi a gidan wani eh. attajiri haka to irin akwai albashin da aka yanka ana biyan sa duk wata to akwai kuma eh, gefen gidan kamar mai gidan yana dan gini haka yana gina bene ne haka mm. to irin akwai leburorin da suke zuwa suna daukan wannan kankarin simintin suna hawa da shi sama da sauransu to in an zo biyan kuɗi din nan sai ga ah, eh. kuɗin da ake bawa mutum ɗaya yayi yi kuɗin da ake bashi a wata ɗaya kuma a wuni daya waɗannan da suka yi aiki na wuni daya kuɗi wuni daya da za a ba lebara shi kuma ya kai nashi na wata ya kai nashi na wata to fa eh to sai abin ya daure masa kai sa'annan kin san babar-bare kuma da son hadama <laughs> sai sai ya nemi ya nemi mai shugaban laborerin sai ya ce masa mala ya ce da Allah in kuna bukata to ina so ni ma in shiga in yi wannan aikin ni ma in samu abin da ake abin nan sai ya ce masa ba matsala na waje ma ya samu ballanta na kai da kake cikin gida zo ka shiga to fa in gaya miki babalata latani ya fara aiki shi mai su na gefe to fa to to to to to aiki aiki ai da ya dan tsaya huta ce to to to to sama da kankare sama da kankare a sai daga ya tafi in gaya miki to bayan an gama aka zo aka biya kowa sai aka biya babarbare eh. to shine amma sai sai da aka zo biyan shi kuɗin sai shugaban ya ce mishi to gobe don Allah ka zo da wuri saboda gobe da wuri za mu fara aiki ashe ke gogan naki ashe wallahi shi kadai sa abin da yake ji a cikin jikin nan nashi ya na kasa ai sosai da gaske sai ce ke sa abin ke sa azan da ba mai <laughs> sai ce sai ce mai gidan wai sai ce mai gidan muna tsammanin gobe ba za mu samu damar tahowa ba saboda muna ganin gobe za mu tashi da zazzaɓi don haka <laughs> <laughs> saboda ɗaukar saboda ɗaukar wannan saboda ɗaukar wannan abu da muka yi ko shakka ba muna fatan gobe za mu tashi da zazzaɓi saboda haka gobe ba za mu samu da <laughs> barbare ya ji wahala ta yi yawa ashe ashe gumansu suke ci bai san gumansu suke ci ba <laughs> a bai sani ba ya ga shi ne wai ya ga ana ba su wai da kwana irin da kwana ɗaya ana ba su bai san wahalar da suke sha shi da yake kwanci ba eh, <laughs> sannan kin san barbare <laughs> na tuna halima Jibro wanda eh. ta ci aiki ta ci aiki ta ci aiki ta ci aiki ta da kasa sai ta dube da sai ta ce wallahi tallahi wanda ya ci dala mu ba mu bashi ba wallahi tallahi ya ci haram <laughs> wallahi wallahi kam to na ga malam jini da daga bana nu da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake buku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya da alheri. Ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari, da mai aji shawar da yi fitar ta babu tsari, da mai mura da mai ciwon kai hada da tari, kadaice kan dan uwa hakan shine a tsari, akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri, mu bar raɗe raɗi da cewa cutar karya ne, ka dinga duba duniya a nan. Masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin, sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. da ga wanda ke a ta Ga ma'aikata a bangaren state level, akwai su CDC a federal level. Kar mu bar ciwon corona ya je high level, mu kokari mu tumbike shi tun a low level. Za da so wannan batu ya zama available, ga 'yan uwa na 'yan kasa ya zama affordable. Wannan kaɗai shi za ya sa ni in ji wonderful. na yi du'a'i a gurin sarabbi masu ya mai da mu Kuna sauraron VOA Africa a Niamey